الإسلام من حضره الموت هو هو فقه المسألة والمسائل المستنبطة من الحديث يجب أن نتعرف على ذلك يقول باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت يعني الإنسان إذا حضره الموت وقبل أن يصل إلى الغرغرة وقبل أن يشرع في الناس إذا أسلم قبل إسلامه وإذا تاب قبل توبته بشرط أن يشرع في الناس وهو الغرغرة هذا من قوله باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين يعني المسألة الثانية المسألة الأولى صحة إخراج من هدره الموت المسألة الثانية ما لم يشرع في النفس وهو الغرة ما لم يصل إلى حد الغرة إذا أسلم قلب إسلامه إسلامه صحيح ثم بعد ذلك أتى بالمسألة الثالثة قال ونفس باب بيان نفس الاستغفار للمشركين معنى طلب المغفرة للمشرك منسوخ والدليل على أن من مات على من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم المسألة الرابعة أن كل من مات على الشرك وهو من أصحاب الجحيم لا بد من أن يكون من أصحاب الجحيم كل من مات على الشرك لذلك لو صرفت حياتك كلها في طلب التفصيل في معرفة ما هو الشرك للابتعاد عنه فقد استفدت أجرا عظيما فقد استفدت أما أن تهمل مسألة الشرك فتقع فيها فتكون من أصحاب النار هذه خسارة كبرى الشرك والبدعة لا بد من صرف الوقت من صرف الوقت لطلب معرفة ما هو الشرك وما هي البدعة مفهوم كونه من أصحاب الجحيم زاد مسألة أخرى فقال ولا يوقفه من ذلك شيء من الوسائل معنى أن كل من مات على الشرك وهو مخلد في النار ما من وسيلة وما من مسألة وما من دعاء وما من فداء ينقذه من الخلود في النار تلك هي فقه المسألة مفهوم؟ أو على ذلك العنوان اشتمل على كم مسألة دليل على صحة الإسلام من هدره الموت معناه تخيل عندك أن من أسلم قبل أن يصل إلى الغرغرة إسلامه صحيح ما هو دليل على ذلك يقول قصة أبي طالب والمسألة الثانية كل من شرع في النزع حتى وصل الى حد الغرغره ولو اسلم ما ينفعه اسلامه ولو تاب لا لا تقبل توبته اذا وصل حد الغرغره لانه عاين الموت ليس هناك ليس هناك معنى للايمان ومسألة والمسألة الثالثة نفس جواز الاستغفار للمشركين معنى أولا كان الناس كانوا يستقبلون المشركين فنسخت الحكم فنسخ هذا الحكم معنى لا يجوز من تاريخ هذا الحكم أن تستغفر للمشركين أن تستغفر للمشركين مهما كان وعلى ذلك إذا كان الإنسان متلبسا بالشرك ولو دعا عليه إمام مكة أو المدينة أو أي نبي من الأب أو أي إنسان كائنا من كان لا ينفعه لا تنفعه هذا الدعاء أبدا هذا الدعاء لا ينفعه الذي ينفعك أن تقتلع وتبتعد من الشرك والبدع فتدخل في عباد الله الصالحين إذا صح إيمانك فقد دخلت في دعاء كل كل كل عبد صالح لأن كل عبد صالح إذا دعا الله يقول المؤمنين والمؤمنات وتدخل فيه أي شيء يمنعك من دخوله ايمانك في دعاء الصالحين عدم صحة إيمانك والمسألة الخامسة قال ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل ما من وسيلة من الوسائل ينقذ الإنسان تنقذ الإنسان من الدخول في النار إذا كان محيطا أعاذنا الله من الشرك yake babu da بيان جميل dalilin da ke tabbatar da cewa wanda ya musulunta lokacin da kafin a fara zare ya kai gargara za a karbi musulunci ba in ya tuba za a karbi tubarsa amma har an fara zare ya ga mutuwa kiri kiri ko ya musulunci za a karbi wai akwai ma'ana nishi ne gurnani ne na shekara to imamu suyuti da yanzu sai ce in malamin na ne ko balaga ko luga za a ce siba waihi nafsa waihi hamda wai. to amma iya zama malamin hadisi sai a nesa tsafi da duk abin da ya danganci shekar to sai canza suna mai lokaci ishaq ibn rahawai yake ishaq ibn rahoya mun gane ku an abi shi ya rawaito daga mahaifinsa kala mahaifinsa yake lamma hadarat aba talib al wafat da ajalin abu talib ya zo جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo masa fa wajada indahu aba jahl manzon Allah ya ga baffarsa ya yi kokari da shi ya yi masa matsayin da alheri sai da Abu Talib ya yi jayayya da duk mutanen Makka sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da duk suka yanke mu'amala da shi sanadiyar ya miko dan uwansa ya giya yana goyon bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kare manzon Allah a cikin ƙwaryar maka ba wanda manzon Allah gata a ƙwaryar maka sama da Abu Talib shi kuma ga shi yake akan kafir manzon Allah ya ba daɗi yaji ba daɗi hankalin sa ya tashi ya maza maza ya zo ko ba ku zai samu kafin ya bar duniya ya faɗi kalma ai da na ji daɗi manzon Allah na sha'awa haka shi kansa sai da ga manzon Allah ba shi yana cikin rashin jin daɗi yana zuwa sai tar da Abu Jahal Amr bin Hisham ko wa Abdullah bin Abi Umayya ibn al mughira man yastanadi da manya-manya manyan ne ya tar da Abu jihar da wannan sunan Abdullah bin Abi Umayya ibn al-Mughira fa qala الله sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya am ya kai baffa na ya baffa qul ka faɗi لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله يزبعوا أبو النبي batun sallar ta su kuma batun ku kafa duk kalma zan kafa maka shaida zan kafa maka hujja zan ci ma shaida zai ma shaida a wajen Allah ranar lafira fa qala abu jahl wa abdullah ibn abi umayya manzo Allah na cewa ya fafa. ka faɗi la ilaha illallah sai ma shi da ranar lahira ya da wa'annan rabu da su mutane ne za su maka kada ka saurari kada kula da su sai abu jahali da abdullahi da abi umayya suka ce manzon Allah na faɗa ya ce su kuma shi ya abu salim atarghabu an millati abdul muttalib ya kai abu salim yanzu za ka bar addinin abdul muttalib shekara da shekaru muna yi da addinin da iyaye da kakanni suka mutu a kai za ka bar addinin abdul sai ga kaman zai faɗe ta sai su zazzara idanu su yin da idanu su zo miyagun abokai ke eh sai sa kada ka yarda sun san cewa gaskiya ne to amma abu talibi ya fada ya tsira sun halaka sai sa a halaka tare wannan aqida ita ce nan tun wancan lokacin har zuwa yau da dai wane ya hal wallahi gwanda mun halaka tare ke sa kada ku yarda kada ku yarda zai ya aba talib atarghabu an millati abdul muttalib sai ga ya faɗa ya san gaskiya ce su amma ga shi waɗannan su ne sa'o'i na taron kai shekara arba'in ana bauta goma kai ana bauta masa za muna son addinin abdul muttalib yanzu yanzu kuma na zo na daina kamar zai faɗe ta sai ka zaɓi ce ya aba talib a tarbabu an millati abdul mutalib sai ka faɗa fallam ya zan sallallahu alaihi ya alai Allah ne yanki kauna ba kushi ba yana faɗa yanki kauna ba wata karfe ya ya bakwa inda inda fata yadda halin manzon Allah zai kasance a wannan lokacin dab da fitar rai kenan kuma yadda rai in rai ya fita yana kan kafirci mushriki shi nan ba sani ba sani ba ba sani ba sabo ranar lahira an rabu kenan ya manzo Allah zai ji ba daɗi kuma ya san Abu Talib ya yi ne ba abin alkhairi da bai masa ba abin arziki da bai masa ba yana son ya kafa kalma miyagun abokan zai ce kai za ka yarda ka bar addinin abdul abinda da muke kai shekaru arba'in yanzu saboda wani ɗan ɗan uwanka za ka zo ka daina kuma sun san gaskiya to amma dan ne Abu Talib zai fala ya tsira sun su halaka wanda an halaka tare falsafa kenan la aqalla wala wa yu'idu lahu tilka al-maqala idan Allah ya mai mai bai yake kaura ba ne sai fada sai su ba su fada hatta qala Abu Talib akhir ma kallamahum har sai da kai karshen kalmar da ya faɗa ransa ya fita ya rabu da shi huwa ala millati abdul muttalib yace shi yana kan addinin abdul muttalib wa aba an yaqula yake ya faɗi la ilaha illallah magana ta kare manzon Allah hajjar zube bai yake ko na sai ce wallahi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma wallahi au am wallahi na rantse da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace wallahi na rantse da Allah wallahi zan neman maka gafara sai da in ka hana na neman maka gafara fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah barki sarki saukar da aya ma kana lin nabi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ما كان للنبي hani ake so ai kada ka neman ma mushriki fara? sai aka ce ma kana lin nabi bai dace ba ba sha'anin annabi bane ba sha'anin manzon Allah ba sha'anin wani annabi bane ko annabi ya neman ma mushriki gafara wannan ya kai matuka ya fi kai matuka cikin hali kada ka yi ai ba halin ka bane kai haka kada kai kaza a aiwa ne ba halin ka bane yayi haka wanne ne yafi ba halin ka bane ta wace fuska ya kai wannan yafi girmamawa eh akwai alamar girmamawa amma ba ta muke muke so ba shi ne kyakkyawan tafiyu shi fasara da girmamawa kada ka yi kaza sai ka yi kuciya ka yi hana ka aka yi yanzu da yi ya kai amma ai kai ba halin ka bane kai kaza an gama labari aka bayar wanne ne fi tabbatar da martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce maka wani kar kai kaza umurni aka baka umurni ne sai kai ka bi umurnin sai kai ka amma ai ba halin shi bane yayi kaza ko kana son yi zaka yi an ga mana an an daure ka da kenan kuma an yabe ka an girmama ka yasa ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu bai dace ba bai kamata ba ba halin su bane an yastaghfiru lil mushrikina su neman mu mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da dangin su ne na jini min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim matukan bayan ya bayyana musu cewa wa'annan mushrikan yan wutan. قال أجمع المسلمون على أن هذه الآية التي سنقرأها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب لما حضرته الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال يا ابن أخي sai abu salihu ya kai dan dan uwana kad alimtu annaka la sadiq wallahi na san kai gaskiya kake addini ka gaskiya ne walakin akrahu an yuqala jazaa inda al-maut abinda nake gudu shine kar a ce mun yi shekara 40 50 muna yi yanzu da nazo zan mutu na garra na kasa hakuri tsoro yasa na naje gwada wannan da addini ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة لقلتها ba don faɗe ka baya na ya zamo maka da kai da ɗan uwanka abin aibi ana aibata su a ce babban su ko uban su ko kakan su an tafi da shi ana tafiya tare sai da dab da ya mutu ya gaza ya ji tsoro ya bari sai zama aibi a kanku wallahi ba dan ina gudu kare zama muku aibi ba da na faɗe ka wala aqrartu biha aynak inda al da na kwantar ma da hankali lokacin da zamu rabu da kai lima ara min shiddati wajdika wa nasihatika saboda abinda naga tsananin bacin ran da kake ciki kuma da nasiha da kake yi na ga tsananin halin da kake ciki da nasiha da kake min ba dan na faɗi wannan kalma sai ta zama muku aibi ake ai babban ko uban ko an tafi tare an tafi tare ana karanta ma juna Jam da mutuwa yake ga addini ne ke ya dauka ya bar wannan wai ke zama aibi saboda kada ya zama aibi shi yasa da na faɗe ta saboda na ga halin da kake ciki na bacin rai kuma kana nasiha da ikhlasi ka ya tashi kana so na faɗi wannan kalma wa an shada sai abu talibin ya ce ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو إزار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وفي رواية مطيئا يتي ولقد علمت تبت ناصر بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا يتي والله ناصر وأدين الدين الدين الدين الدين الدين laula malamatu aw hazari masabbatin ba dan gudun zargi ko a zage ni ko a zarge bayan ku zan muku aibi ba da wajattani samhan bi zaka mubina da na same ni da na faɗi kalmar da kwantar da hankali walakin ni sai dai wani lakin istidrak استدراك ولكني سوف أموت على ملة الأشياء zan mutu kan addinin shi mu da matan mu Abdul wa Hashim wa Abd Manaf zan mutu addinin shi kun nan mu ala ashiya shi kun nan mu magabatan mu iyayen mu inna wajadna ala ummatin wa inna ala kowa ya fi cewa abu talib ya fi kowa kaunar manzan Allah ya fi kowa kare manzan Allah ya fi kowa sani cewa manzan Allah gaskiya yake amma da ya saba manzan Allah kuma fa sai da ya faru ya san manzan Allah annabi manzan Allah ne ko addinin shi gaskiya ne ko manzan Allah ya fi kowa kuma ya fi kowa kaunin manzan Allah ya kowa kare manzan Allah kuma kariya ta gaskiya ba ta ya tana ne a ba ta kudi tana ta manzan Allah ba dama ka'ida ne malamai da duk sa'an da mutum ya zo da mabda'i yana yadawa in yana da kuɗi ne a tabbatar da ba gaskiya ba saboda shi kansa da imani da abin da yake shi sa ba shi da tabbacewa ranar lafiya wani abin da yake shi sa duk abin da yake so ya samu a duniya makami ne a bashi a duniya kuɗi ne samu a shi bai ba zai taba ya wani abin da ba saboda a cikin zuciyarsa ya san lafiya wani abin da zai ba komai ba amma in zama mutum ya zo da mabdari yana kira yana da kashe kuɗi da sha wahala a zage shi a dake shi a kore shi yana nan tabbas ya yi imani da lafiya kenan ya san tabbas zai samu zakayya lafiya saboda addinin musulunci Allah ya gina shi ne baiwa ta Allah wanda ke Allah ya gina shi ne akan hakku yana da fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina ba haka bane da in ya zamana karshen al'amari za ku ci nasara Allah ne zai shi me ya kawo wannan wahalhalu shawo Allah da ake ai duk baiwa ta Allah Allah ya gina addinin sa ne da baiwarsa a kan sai kai hakuri ne ba aka karbe shi da wannan sai sun hakuri dole sai kai hakuri amma in ga mutum ya zo yana cewa zuwa ga abu ku kawo kuɗi a kawo nan a kawo makami a kawo kaza shi kansa da yi imani da cewa wannan abin zai fice shi lahira ba kuma imani da lafiya yana da wani in ba haka ba zai ce komai ya samu a duniya ba sai hakura dole saboda yana kyakkyawar ibada ya duk abin da yake ba abin da zai je Allah kowanne zai je samun shi lafiya ka'idoji ne malamin shi azumi duk wanda ya zo da wasu matsala yana kira zuwa bai yana da kawo kuɗi yana karban ko ne ba su daita ba su kyautawa ma'ana shi kansa da yi imani da abin da ya kira zuwa ba ya san ba zai amfani ba wa in mutum ya zo a kawar musu hankali a hana shi a kore shi a kwace masa yana fama da rai da lafiya da dukiyarsa da hajj to shi ne ya imani cewa wannan abin gaskiya zai samu sakai a lafiya halin yadda ya kasance shi na tsakanin abu zarif da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan ana saukar da wannan aya walau ta min ba ma ta bayyana lahum annahu asabu jahim wa anzalallahu ta'ala fi abi talib sai Allah ya saukar da aya malamai sun ijma'i da wannan aya sababin saukar da Abu Talib فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين إنك الكناية الحساب للنبي صلى الله عليه وسلم يقال كاف الحساب إن حرف توكيد ونصب إنك للمفرد المذكر إنك للمفرد المؤنث إنكما للمثنى المذكر إنكما للمثنى المؤنث إنكم للجمع المذكر إن كنا للجمع المؤنث إنه للضمير الغيبة للمذكر جمع المذكر إنهن المؤنث إننا تلك هي الكناية كلها كمان إذا خاطبت واحدة تقول إنك أنت إذا كانت إذا كانت إذا كانت تقول أنت إذا كانت تقول أنتما أنتما أنتم أنتن وقال إنك إن حرف توكيد ونفر أين تنصب الاسم وترفع الخبر هذه هي القاعدة النحوية إن إن أنك أن لكن ليس لأن هذه تنصب الاسم وترفع الخبر إنك أين اسم إن أين اسم إن ها الكناية إنك أين النكر تقول الكاف إن حرف تكيل نكر ك اسم إن مبني على الفتح في محل نصب لأن الضمائر كلها مبنية الضمائر كلها مبنية الموصولات كلها مبنية اسم الشرط كلها مبنية كلها مبنية وتقول إن حرف توكيد ونصب ك الكناية كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب إن أين خبر إن قلنا إن ترتيب الاسم وترفع الخبر أقصى كان كان ترفع الاسم وترتيب الخبر وكان الله غفورا رحيما إنك وجدنا إن اسمها أين خبر إن تقول لا لا نافية تهديد فعل مضارع مرفوع لتجرده من النسب والجزم وعلامة ربه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها ماذا؟ الثقل او التعذر متى يمنع الظهور الثقل او التعذر؟ هنا ما منع من ظهورها ها؟ الثقل مدني مؤجل مدني منع من ظهورها الثقل او التعذر الثقل لماذا؟ استثقلت الضمه على الهلال لا تهديه استسقط الدم عنه قالوا لا تهدي تهدي فيل مضارع مرفوع لتجاوز من الناس والجار وعامة رفعه ضمة مقدرة على أخيه منع من ذرية أين فاعل هذه أنت والفاعل ضمير المستتر وجوبا أو جوازا ها إنك لا تهدي تهدي المضارع تهدي من؟ فعل الفاعل غير مبتدا يرجو اليك انت انك لا تهدي انت من اسم الموصول منقول تهديد احببت صله الموصول جملة من الفيل والفائل في محل رفع خبر إن أي إنك غير هاد من أحببت ولكن الواو واو أو ولكن الله لكن قلنا النواقض هي إن Lakin na. Ta ana faɗu na, laakin na. Laakin na yi a yanzu da tansifin isma'a, wajen bauta ta, Allaha ismu laakin na. Mun sumbata halitta a zai ismu in ya haddi, daku duki ya haddi, yi kama na ta haddi. Zan suna hula rika, Wa laakin la, ya haki mai ya sha, wuhu wa. الواو إما أن تقول واو الحال أو تقول الاستئناف أو تقول أصل وهو ضمير المنفصل مصنوع الفتي الفتح مع المبتدا أعلم خبر المبتدا بالمبتدين جار ومجرور تعلق بأعلم من يشاء هو فالجملة من المبتدا والخبر في محل من على الحال هذه هي هذا هو المسألة هنا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ينفي تارة ويثبت تارة أخرى فنقول الهداية ما هي الهداية أولا؟ الهداية الدلالة تدل الإنسان أو تدل شيئا على شيء فإذا أنت كفر الهداية الدلالة تدله على كذا أو ترشده على كذا فقد هدينا فأثبت الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم تارة ونفاها عن النبي صلى الله عليه وسلم تارة أخرى فكيف يكون هذا شيء واحد يثبت تارة وينفى تارة وقالوا إذا رأيت مسألة أثبتت تارة وردت أخرى فاعلم أن الجهة منفصلة المثبت ليس هو المنفي والمنفي ليس هو المثبت ليس إنك لا تهدي من أحببت tabbas lallai sai ba za ka shirye da wanda kake so ba wanda kake so ka shirya da shi don dangantaka da jini ba za ka iya ba ko wanda kake so ka shirya da shi don kana ganin ya ba za ka iya ba inna kala tahdi man ababda kai ba za ka iya shirya da wanda kake so ba walakin Allah ya hadi man yasha sai dai Allah shi sarki shi ke shirya da wanda ya ga dama wa huwa a'lamu bil muqina shi ya san wanda suka tantance a cikin akan abi talib mun gane ku nan an kore shari'a da gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can kuma ka ce wa innaka latta mai ke innaka bi sauki kuma ka ce wa innaka latta nan bai kawo lamun tawfi ba innaka la tahdi amma sai ke innaka la tahdi haka kana shi wa zuwa tabarki madina nan an kore nan a tabbatar ya ba a nan ba sai in ka ga matsala daya an tabbatar da ita wani an kore da wani ka tabbatar da cewa wacce aka kore ba ita aka tabbatar ba wacce aka tabbatar ba ita aka kore ba abin da aka kore ba wanda aka tabbatar da ba inda aka tabbatar da ba wanda aka kore da ba ya ya ba a gane in ka ce to ai sai mu dawo asalin kalmar shari'a din me ce ce shari'a shari'a ka ce tana da ma'ana biyu hidayatu bayanin wa irshadin wa hidayatu qabulin wa tawfiq suka ce shirya ko ne ka shirya da mutum ya masa muwafaka ka saka muwafaka a zuciyarsa ya karbi gaskiya aka ce ba ni wannan mallaka wannan sai Allah shirya ka shiryar da mutum zuwa kaza ko ka nuna masa kaza aikin annaba da manzon ne to in aka ce kalmomi ne sun alkur'ani suna tabbatarwa lokaci suna wani lokaci to ya za a yi suka ce da aka tabbatar ba shi aka koye ba da aka koye ba shi aka tabbatar ba to muna so kuma bayani sai a ce shirya da aka tabbatar Allah sallallahu alaihi su da kan da Allah sallallahu alaihi wasallam da suka Abubakar wani ya zo masu neman da Abubakar ya bai san Allah ba sai ce man haza hadi

kuma hadi yahdini mai shiryawa ne zai shirya da ni har zuwa aljanna ya yi daidai ba ka bane da shi yasa hidaya za ku ba ko hidaya ko ayyuka ko shari'a ko hidaya ko tauhidi a ah, wakka hidaya ko kuma ko da shi yi idan aka kore aka ce manzo Allah baya mallaka amma hidaya ko bayani ko shari'a manzo Allah yana mallaka saboda kar a zo a tabbatar da a ah, bidai mu gane ko da da hadisi an da da abubuwa da su a tabbata الضدان لا يجتمعان ولا يتفقان أما يعني لا يجتمعان ويتفقان عند يعني شيء وان كما متوى الرأيوة با يجد ذلك إيه؟ با متوى با رأيوة دولة أفرطايا ما هكذا بني to أما جاء da fari ba za su hadu kan abu daya za ba za su yi nan dai abu ko zama ja ko zama bari ba iya zama baki fa ya zama kore fa ya zama rawaya fa amma mutuwa da rayuwa sai a ce ba za su haɗu ba kuma ba za la ali wa la yastami'ani mun gari ba za a ce ba mutuwa ba rayuwa ba in akwai rayuwa ba mutuwa in mutuwa ba rayuwa ba za a ce kuma ba mutuwa ba mun gari ko قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد وعصي شيخ زايد بن وعقوب كان يجي مكانه kuma ce matsaloli guda biyar ya kusa kawai da indahu aba jahal ja'ahu eh, lamma hadarat aba talib bin wafat ja'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid na menene na cewa duk mutum ne ta kafin ya mutu zai gargara. za a karwa amma ba maza Allah zai koyi ba ta amfani kenan saboda yana cikin rashin lafiya na ajali amma ba a kai gargara ba maza Allah ce ka muka bari wannan kalma matsala ɗaya kenan ko wajen inda mu aba jahali kace saboda wannan matsala duk mun da mutum karfe abokin su, kada ka je rubutu da cewa ko shekara arba'in mun abu in ka gaskiya in ka gaskiya sai ka karba in ba ka ba ita da sabba da yaudara da cin amana an za abu gaskiya amma don me yanzu ya za su halaka don me wani za ta halaka dan mai za su halaka wani yake sai a a kaga ya yarda muna nan daren da kanka za ka ba wallahi tallahi jin zafi yake dan ne, ne wanda za su halaka wadansu su tsira sa bar a kan halaka tare ke ta ke ta ba wani abu da mun gane duk inda kai da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da san shi da kare shi ba sai Abu Jahl Abu Talib ba sai kare manzo Allah sai saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kake fara ba zai maka amfani sharaɗin wannan ya zama zai ma amfani ka saba manzon Allah ba yasa ce wa alamatu mahabbati ittiba'u sunnati duk inda ka sai da fara manzon Allah ba kai amfani ba sai da yake da mutanen maka baki daya ba a sayar da shi ba a sayar ba a sayarwa ba a ba a rukar shi saboda ke mika tattawan sai ce wallahi ba zan mika musu ba ko ne ne zai faru kuma ya kowa zan cewa manzon Allah kan ta yayi amma da yake son zuciya fa da yake miyagun abokai ba da yake inna wajadna aba ala ba sai su fara فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي اميه بن المغيره وقال رسول الله يا امي قل لا اله الا الله في محل الشاهد ينا فرجي زي هو مغالا كي فدا دا يا فدا wannan lokacin zai da amfani shi ne mahallin shahid Allah ya kawo أشهر فقال أبو جهل وعبد يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويقيم له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه هو على ملة عبد المطلب وليمسح الشركة بعد الذي مش أمغاني إما أكبر من الله يا جزاكي دا من الله زي وتأدعى أكبر أبو طالب والله لا يعني في نجد وليمسح الشركة باب وتوصل إلى غلط أمغاني وأبى أن يقول لا إله إلا الله وقال والله لا أستغفر لك ما لم عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي في مسألة ديكي بحلت أن صوت أن شافي وقلت نيما مشركي دافر كيسا كذا تكبر نيما مشركي دافر إن ذاك أدعى تكبر الله تشير دواني الله تشير دمو الله تشير أما كشي الله دافر تشير نظام الأمة باكي دايا ألوك تشير أكيد تشير تشير تشير أبوين من الشركة أبوين من الشركة أبوين من المرتشف والكبيرة باش تشير يا بني duk kuma kace a saki da sama Allah ya gafarta mu ثم بعد ذلك قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدين قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر وحول السند قال وحدثنا حسن بن سلواني وعبد بن قال حدثنا يعقوب وهو بن ابراهيم بن خالد قال حدثني ابي عن صالح كلاهما عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير ان حديث صالح انتهى الى قوله فانزل الله عز وجل فيه ولم يكن الايتين وقال في حديثه ويقولان وانا روايه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها ويقولان ثم الله يا انكم لا اله الا الله أترغب عن ملة عبد المطلب في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة ولم يزال به ونقول رواية بسكشي من الله تعالى قال حدثنا محمد بن وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن قيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت من الله صلى الله عليه وسلم فلا بفرس دوك تدبيره قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه فابى فانزل الله انك لا تهدي من احببت لئلا تكون الايه انك لا تهدي من احببت قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان عن ابي حازم الاشعري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه قال لولا ان تؤيرني قريش لجبادك قريش واي غالبا Da ku bi du na farin da cewa in nama malamuna na zai ta halitattatu za a harar jihar ainata. Ba zan taɗa koya shi ya su kai Fadlali ba suke aiki da gasa wa haifa aiki wani ya bar abin da aka saba shekara-shekara. Ana yi ana tsara ta juna ta je bari ta je kaddar abinda ban ɗan uwa sai zaune. Ya ba za haka ba ba zan tsoron wannan ba da na faɗi ta. Ya suna ya yi hali abu ba ne. Yau abokai, da son zuciya, da kuma ina da ɗaga al'umma ana da mun fa فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء مثلا أبو طالب جنة الآية جنة الآية إنك لا تهدي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكفروا بالمشركين to sai mutane suka ji zafin cewa yadda manzon Allah ya so Abu Talib yadda manzon Allah ya koyi musulunci fa'i Abu Talib ba manzon Allah da mahaifin manzon Allah da mahaifin manzon Allah suna da jin zafin cewa in ka fi zai abin nan yana da tabar yana tosar to sai wasu ce ai an samu riwaya karshen al'amarin ya faɗi wannan kalma ya faɗi la ilaha illallah wanda ke a'a asnal maqalib fi najat abi talib imam muslim shi muslim ke littafi sai da tabiwa asnal maqalib fi najat abi talib wai abu talib ya tsira suka yi tafi kuma fitin ya yi kawai Mustafa suka ce Abu bari ya tsira suka ce kuma ya musu Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya Allah ya raya su suka karbi kalmar musulunci nan suka tafi mutuwa na jin maganganun da yake faɗa saboda girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jin nauyin wa'annan manzo Allah wa'annan matsaloli kan manzo Allah sallallahu alaihi wa'in da matsaloli da in ba manzo Allah ya faɗe shi da ya faɗe shi da bakin ba mutum da sai kuskure faɗi wannan kalmar sai shi da wata to amma manzon Allah ya to jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman manzon Allah su suna neman mafita ba waɗannan suka ce Abu Talib ya tsira ai daga baya ka kalma ko ya faɗi kalma kafin ya mutu ko wani wanda ya ji a kullun sa ya ji ka kalma da abin da aya ta abin da hadisi sahihi yake sai ya mutu akan addinin Abu Talib Abdul Muttalib sa'an kuma in ta su su yi da hadda su abu ko mana ko wani zan ta kuma zakira suka ce suka yi da aka ba fi ihyai abawai mustafa sallallahu alaihi su sun littafi ne aka yi baki daya aka ce iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tsira ya aka su tsira sun ba su nan kafin manzon Allah sai suka ce ai Allah yana cikin mu'jizojin manzon Allah da kususiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya iyayensa sa'annan su karbi kalma sa'annan su da mutuwa abinda su fara ke da wannan ya inganta shi kenan abu je za a rike shi yi musu yi musu to amma abu ba ya tabbata ba a iya tabbatar da shi in ya tabbata duk abin da za ka yi ne abin da manzon Allah ya fara sai ka fara a tsaya nan kada ka yi tsari kada ka yi kada ka kara wani abu da ka yi manzo wannan bayan nan kalmomi da in ba dan daga harkar manzo Allah ta zo mutum sai bari yana fada shi wannan mun gane babu dalil ala anna man mata ala tawhid la halaka min babu da ibrahim da yake cewa da yake cewa wanda ya mutu kan tawhid yi ina ma nan zai shiga aljanna ya yi eh eh ah, zai shiga aljanna ba tare da ba kowa na da bari sa ai ko ai mun ce ba ne a bayan da shi ne kare da kuma da boka yace babu yace cewa da aka yi babu dalili ala anna man mata ala da aljanna da babu dalili da bayani wanda yake zai shiga aljanna ya yi sai yace zai shiga aljanna ba da ko to sai kai bayani bayani yin shiga yana da ya mara da da ya shirka aiki kuma ma wanda ya mutu akan tauhidi ba ta ba ba da kasa da ya mutu kan imani da shirka wanda shirka ya mutu kan tauhidi sannan magana an riga ta su wani cewa da kai shiga aljanna ba da kafaji ba shine ake so ko kana da hujja ko bayani ko ka tanye Thank eh? you. sai muke jira ka ka fata mana lokaci eh ah bai ta yana da fahimta in ba da haka mutum sai ya kan fahimta yadda ya fahimta da zai zai karanta da wani hadisi ko na magana abin da zai faɗa shi ka dilla yake fahimta kana kan fahimta ko ka jini eh? babu da in akwai wani abin da kake gani sai a kuma eh ya fahimta wai ya fahimta ya fitar da ke cewa wanda ya mutu kan tauhidi zai ga aljanna bila ba da hisabi ba to kun ki mutane a kan safa ya tauhidi da sabon Allah ba sai da mutum yana tauhidi amma yana sabon Allah ya saba wa Allah ya ci mutum yanzu ya zalima ya zalima bayan Allah shi ma zai je shiga ba da ba ba da hisabi ba shikenan shugabanni su gaba a tsotin ba musulmai ba ne musulmai ina ma na eh

قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب كلاهما عن اسماعيل بن ابراهيم قال ابو بكر حدثنا علي عن خالد قال حدثني الوليد بن مسلم عن عمران عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظم الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه من مات duk wanda وهو الواو واو الحال هو ضمير الفصل ضمير الفصل مبني على الفتح فيما أدرك المبتدا وهو يعلم فعل مضارع مرفوع بتجرده من الناس والجاذب وعلامة رفعه ضمة الظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستقر يرجع إلى وهو يعلم أي يعلم هو والجملة من يعلم في محل رفع خبر المبتدا والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع الحال أي والحال أنه يعلم أنه لا إله إلا الله ينا سنة سوى لا إله إلا الله دخل الجنة ما معنى يعلم ما هو العلم أولا وهو يعلم أي أيوة حال حال كونه يعلم ما هو العلم معرفة معرفة الشيء بدليل العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليل وهذا هو العلم لأن لأن لأن مراتب العلم هكذا العلم الجهل التقليد الشك الظن الوهم أعلى مرتبة هو العلم هي اعلى مرتبه هي العلم العلم هو إدراك نسبة مجزوم بها واقعية عليها دليلها ما هو التقليد؟ التقليد هو إدراك نسبة مجزوم بها لكن لا تملك عليها دليل المسألة كما كانت ولكنك تقلدت غيرك أخذتها من غير من غير أن تعرف الدليل لذلك ترى تقليدا يوم يوم ترتفع من التقليد إلى معرفة الحجة أصبح علما عندك وما هو الجهل؟ الجهل هو إدراك نسبة مجزوم بها ولكنها غير واقعية إنها خطأ هذا هو العلم هذه مراتب العلم ذلك أن كل معلوم تعرفه إما أن تجزم به أو أو لا تجزم به إذا جزمت بهذا المعلوم هذه هي مراتبه العلم التقليل الجهل النسبة غير مجزوم بها الشك الاستواء الطرفين الظن الطرف الراجح الوهم الطرف المنصوب هذا هو هذه مراتب العلم طيب إلى كم يصل المسلم؟ إلى علم الهادئ العلم القديم هو الذي تعلق بعلم الله لا يعلم العلم البديهي القيوم العلم الضروري هو الذي يتوصل اليه بالحواس الحرام كان لي قراءه يقول هذا ضروره بالضروره لا تعرف انك كم اليس كذلك؟ هذه الضروريات ما تدركه لعينك بحواسك ما تدركه او لمسه او رايته يقال هذا بالضروره ضروره تعرفه وتعترف به وما هو العلم الاستدلالي هو الذي يتوقف على مقدمه تحتاج الى دليل تحتاج الى بيان تحتاج الى كذا حتى تعرفه سبحانه هل كما ويقتسم الى علم اليقين وهذا عين اليقين وحق اليقين ينقسم الى علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ما هو العلم اليقين العلم الذي توكلت اليه بما الجلد من مثلا اقول له ان نظامك بلابانا ورايت موزه موز كثيرا ولذيذا تعبدون هذا العلم عني وتذكر بملاوي ولكن اذا اتيتني الى البيت وقلت هذا يا ولد جيب الموت هات الموت الولد جاء اخذ الموت واتى من المدينه رايت صار غدا عين بعدين اخذت سكينا وقطعته خذ خذ اخذته وقطعته صار ماذا؟ shine irin da shi abu shi ya fara bari ayi kauyen mu dai dawo akwai mu a ko da zaka zaka da suna da mangoro suna da ya ja banban da suka kana fara musu haka sai su kuma ne sai da shi da sun kana to ma son ya al'amari sai sai ka ce kai ya ba dauko wannan mangoron nan na kila san karkar ka kawo mutane ya dauko suna ganin sun ya da dukkan mangoro ya dauko ya zama sai kama a kawo ka sayar da ka ba da munafiki da munafiki su ta ya zama ne إن هذا لهو هذه المساكين للمتفقون وهو يعلم حالة الرواية على حديث ولا إله إلا الله دخل الجنة ليس له الجنة قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن الحجار عن الوليد بن عن الوليد ابي بشر قال سمعت عمران يقول سمعت عثمان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله سواء قال وقد حدثنا ابو بكر بن النضر بن ابي النضر قال حدثني ابو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله العبدي عن مالك بن مسلم عن طلحه بن مصطفى عن ابي صالح عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد في منطقه في منطقه فيها ترك من الله فيها المخيم فنفذت ازواج القوم sai gudun mutane ya kare ko abincin shi kare tafiya ta yi tafiya abincin wannan ya kare abincin wannan ya kare قال حتى هم بنهر بعض حماسله har sai da manzo aka ko a yanni a cikin da kawo da cikin kaya da cikin da cikin da cikin da cikin kaya mutane a cikin abinci a kushi saboda al'adar su ana tafiya yin wasa da abu وسيلة مرة أبدا سيلة في أبدا كتب الله عن شيء يوم مرة هم القدم تراكم كذا كذا تروه تراكم تأكل هذا كذا كم يعني الله عز وجل يوم هم القدم إذا أنا كفي عدد اليوم في عدد عدد موت اليوم في أسود الأبوة على حد قولي ويوم خمس للأجار مسيح فيا عجبا من قولها متحملا فظل العذارى يرتمين بلحمها وشعب له الجاد في مصر مفتن ويوم على ظهر الكثير تعذر علي وآلت الفتى لم sai sai sai a aka shiga halin yunwa har sai da aka koyi a kama wani فقال عمر كيف عمر يقول يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم لو جمعت ما بقي من اسوار saboda a duk da namu a ya maza Allah kada a yi haka sai ya sa a ce ai ba dai da duniya kare ba ai wannan ba a rasa kan mutu da mai ba sa cikin da kasa wannan kan mutu da hannun ta da hannun da cikin da kasa abinci ya kare sauran ka kabar da kabar sai zai hana ka tattara ka kasa maka albarka a gare لو جمعت ما بقي من أبواب ina ma da ka tattara abin da ya saura sun gudur mutane wanda ya kawo gudurin da zai raba yana da zayin masara kan da kan cikin hannu ko yana da alkama ko yana da gabi ko ya ko yana da kwayar gabi ba a tattara shi ne manzo Allah ta musu albarka a ganin za su kusan ko za su kusan ba saboda abin albarka fadda auta Allah alaihi ina ma da ka tattara abin da ya saura cikin abin da Allah a cikin mu bai kala kusa alaihi manzo Allah ya faɗa sannan zama ta kowa ya kawo wannan irin kwayar da wannan kwayar da ba da wannan da da da hannu wannan da garin masara wannan da garin alkama wannan kowa su abu da su cikin jama'a ko idan ana da ba dan da dan a a to amma suna da imani da ya kuma jima'i ba su da abu ko sai kowa ya kawo aka tattara aka zuba kan kura aka aka zuba قال فجاء ابو البر من الكما يكاو الكور هو وبالتمر بالتمر يقول لك يتصرف هو النبي يكاو قال وقال مشهد وقل نواك في نواك من ود ما باش تقوم تقوم فاعل دبيو يتصرف يكاو kun to ba kan da bin nawa ita da kuma ya amfani da yayin da bin ita ce yana da amfani da kuma bin nawa don bin ko ta iya dan zaki ce ruwa قال كانوا يمسكونه ويشربون عليه الماء يسمع صوت ان قاين دبن من صوت الشاوى في الحلقه باقول ذا ادى ادم dan me za ki za ka wannan dan tsanan ba da ba da da dan za ka ya biya ji babu adama sai ka ji wato akwai dan adama da kaga da babu garba ba shi da yawa da babu garba shi da yawa قال فدعا عليها فنزل الله يسعى ذكر فيها حتى ملأ القوم أجمعين sai da kowa a cikin dakarar da sun zo da kowa ya zo da abinci cika da kasa ya cika wajen umar mai da ya cika baki daya sai da aka haka azama kala a fara inda zalika manzan Allah cewa a cikin abu ne a cikin sai na mu kuma yake a a manzo Allah sai ai haka to ya za a yi mutane na cikin yunwa ko haka za ka na tsanani ɗan haka su ka ci da yake a sai kawar a yi a abin da nake da gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake wurin da gurin a kawo ɗaya a cikin kasa Allah zai sa albarka wa yake nan ya nuna wannan ilimin sai na sai manzon Allah ya shi kira babu kuma za a yi haka kowa ya kawo wannan kawo da hannu wannan kawo da hannu wannan kawo abin da haka sai manzon Allah ya addu'a sai abin da yake ka kowa ya je daga kansa kuma abin da ya kawo to daga nan sai ba da ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullahi la ilaha illa abdu ba wanda zai hadu Allah ba wa'annan kalmomi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi ghayra shakkin fi ma ba shi da shakka a cikin kalmomin kana faɗin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka tabbatar da cewa haka al'amari yake ba za ka bauta kowa ba sai Allah ba za ka bi kowa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka da shakka cewa wannan kalmar ko za ta yi amfani ko ka samu rai ko sai ka bi dama ko sai ka bi ko sai ka hausa ma ko ka ji kaza ko sai ka ji kala rabu a a waɗannan kalmomi sai ka duniya da lafiya ba ka shakka ba ka ba ba ko kullu in ka hadu da Allah haka illa da kalmar da za ka sa amma mutum na shakka ba أن مثلا أجي كذا أجي الخبر كذا أجي أنت كذا في أي شقة في أي بعد تثبت سوى أدلة من الله تعالى إلا ذكر قال حدثنا سهل بن عثمان وابو كريب محمد بن علاء جميعا عن ابي معاويه قال ابو كريب حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي خالد عن ابي هريره وابي سعيد شك الاعمش قال لما كان تزوج تبوك تاكل ياكل تبوك اطاف الناس متاع في وقت تابوا قالوا يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم لو أذنت لنا فنحرنا مواضعنا فأتلنا وجحنا domin wata kama duka daman Allah me zai hana ka ba mutu jinin rakunan da ke ɗauko mana ruwa mu yanyan kasu mutu mu shafa su su mai ma'ana mun wada suke nan mun ci mun koshi mun mun shafa su mai koshi kuma da mai ko wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ifhalu sai manzo Allah babu ne su kuje ku wallahi sai kalima wannan mu kalima sai ku kuje mu kwaje ku kaza ya ku mu gane kala ka sai a a akwai mun ne muna tafiya wanda ya hawo wannan sai a wa'anda ke kai mun ruwa a wata mafiya ko wanda ke a haka haka da su ne masu ruwa ko كما قال ابي بدر بعد ما كان ما باغي حفل الكتاب هو في الحديث ثم عرف المقواس الذي هو قال قد جاء عمر من دنا سيدنا عمر قال في زياره رسول الله يا رسول الله صلى الله ان فعلت خل البحر ان اصلحت اذا اردت بالخواطر to an yi yawa shi na an soke sabo da ke zama ruwa shi ke na ana fitowa kuma sai aka ta yawa ba sai a kuke gaba kuma aka ji yunwa sai a kuke shawa sai a kuke gaba to kuma ba mu aure hawaye da lokacin da matsala ba ta mun gane shi ne abin da mu wa'u kuma tafiya aka ji yunwa aka yi wani gari da ruwa da yake tafi yana da bana yana cewa yana so baya so ya je gida akan abar hawarsa yana hira da zarwar da zarwar da suka wace ke yake da jirka sai hira ya kuka samuwar aka ci aka ci abinci aka ci aka koshi to an gama ya kai su kirki da zamu shi kiran da kuma duk aka aji ke ko da kuma kowa ya aka koshi to an tashi za a bi gida ya za ku ji kunya ku bar kenan dole kai ya goya kuma akwai inda yake zan a goya shi ne yake cewa yau ma akartu lil azara masiyi ka tuna ranar da na soke kabuwa ta dan dan mata fa ya ajaban bi quriha muhammad kace ma ma ki sirrin da dubi da kira wanda ya dauki wannan wanda ya dauki wannan wanda ya dauki wannan yace fa kadal azara ya kabi bi lahmi sai aka waye da yan mata wannan ki difa wannan nama wannan ana cewa ana ga a gata nama daga ba sa ya ta wannan ki ba abinci an gani mata bu shaka su su da wadata da abinci wannan bai kana ba ki difa wannan wannan a gata a miya a abinci to an ji an gama kuma sai ku bar mu kuka ai kun yawa ba dole sai na goya ba na son ka ni ba na son goya ni wasu shi nake ke ka da ma shi da ka tsaya wannan mu gane ku shi da kansa na haɓar ce in aka soke wani damuwa ai za a zo kuma a rasa a hawa don wannan damuwa ce ra kuma yake ɗebo ruwa an soke an jima ko aka jinyowa sai a soke da wanda aka soke za ta da a rasa wata kuma an soke kuma ku fa ya za a yi ولكن حقوقهم بفتح ازواجه ليس من الله الا ذاك التلاوه تبقى كده هو يصور هو بالمجلس ثم اتقوا الله لهم عليها فهو مسح الله بالبركه البركه معناها فهو مسح الله الله ذا البركه البركه الزياده لعل الله ان يجعل في ذلك وكثير الله ذا الخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كما قال لك ان كما قال لك ان shine ne hadisi shine manzo ne manzon Allah dangane da manzon Allah sai na ba kowa bane amma ya kawo ya kawo shawara ya ba shawara ne amma kuma da kowa ya ga yake kuma jira shi ke na sai ra'ayinsa ba a yi kuma zauna lafiya ba yadda za a yi kuma da rayuwa kada ka taba kuma ne sai ka kare kanka da annabi shi ke nan da Allah za ka kuwa kowa shan wahala akwai tasiri da ake kima da mun ko alƙalin rayuwa wannan an adam da gani Allah da halitta shi kadai ya san da da adam duk wani kwaje-kwaje wani kadai a a ba da mutum ne ya ta wasu a kawo da an da ta da kowa ko a kashe ta da kowa da kare da duk yadda ya gani wani ya yi cikin kai in ya kashe sai aka gobe kuma sai ya kashe ya kashe ji ya zuwa kashe shi kenan sun kai karshe ko za a kashe dawowa da ke da ke da sun haɗu su ya sarko ya zance wani da mutum haka ba ka tafiya amma ɗaya na kashe su ya kashe shi shi ko na kasa jini mala da na an kawai mun ga da kuma da kuma da kashe kalli ko sai a kawo bayar ba da kuma da kashe kalli a kawo Najeriya ran adam rai ba rai rai ba ko a rai a kuma hauka rai ina rai rai jin rai da kuma rai tun da kashe rai inda kashe kalli a kawo wanda suke a cikin ya jama'a suna kallo kashe kowa ya ne ke kita gobe ke sai da mace ce ke a a na kai na kashe kai sai a zauna lafiya amma kowa ya fita ne me zai hana gudu ne me zai hana gudu ne me zai hana gasa ne ba abin da ya ko ba za a zauna lafiya sa'annan kuma karfi ranar lafiya kana wayan gari ranar lafiya ga kuma sai Allah ya kai ta ci amanin Najeriya me amanin Najeriya rai duk dan Najeriya hakki ne aka rafa shi dan me yake kada rayuwa kana kallo ba ka ma kai sai Allah ya kai amma kai adam ba da kowa kowa na wannan abin da nake bukata ne wanda ya zauna lafiya wanda duk ya abin ba daidai ba za a zama masa ba daidai ba nan ka zama kuma ka ta dai kana abin kana ba wani amma ana kallon da a cikin ko ana kuskure ko ana kuskure yanzu aka kuskure da rayuwa ko ka da Allah kai kana ko za a yi ko ka sanar da cikin Allah kai za a yi ba taba zuba da cikin dan adam ba aka zauna lafiya ba haka ba yasa shari'a ake wanda ya kuma tafiya kashi shi a kan Allah قال فدعا بنفع طبقة في مجال الإنزاع في كاية كده في أسنسة وثم هو ذل القول من قول إلى ثم دعا بفضل أزواجه قال فجعل الرجل يجيء بكف مرته وقال ويجيء الآخر بكف ثمره وقال بقوة سواء بيتوكل مجرسة ونسي قوته فأنا نجدين ونبارك الأرض ونبارك الأرض ونبارك الأرض ونبارك الأرض ونبارك الأرض har waya ci in aron iskirati wani ko ba su kuma jere a cikin da gudu da yin gudu ko gudu ba ga cikin yadda su ko a cikin da aka zama sun makala ku zuri ya auki ya fi da masu allah ka zuwa ya ce sun kuwa ya cika da kanka kowa ya cika da kanka kowa ya cika da kanka kowa ya cika da kowa ya cika da kanka kana ka aka fi auki ya cikin a jama ta da kuma aka ruwa ya aka tun lamarin har wannan da ake tafiya ba wani magiri da ba a cika da ake قال فاكلوا ما تاكلوا سكت السكوشي وفضلت فضلكم هل اتت مرقوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الله صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله بهما عبد غير شاك ويهجر عن الجنة إذا تبا وجه حمد الله يكلمون باي كتا باي كتبوا باي كما بحكي بزعنا اشياء الجنة لا بد تقول لك ان الله بما يجب ان يعمل saboda irin fahimtar kuskure da kuka قال حدثنا داود بن مسعود قال حدثني الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمر بن خالد قال حدثني جمار بن ابي اميه قال حدثنا عباد بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في كتيبه جنابك التاريه وان محمد عبده ورسوله محمد وباور سليم البصري وان عيسى عبد الله وابن عمله وكلمته القاها الى مريم وروح منه kirista da duk da nan mu da mu sai da mun samu imani da ya imani da kuma zai tsaka mutum ba to ko ka da mu ko da mu ta la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wa anna isa abdullah yace da cewa annabi isa bawan Allah ne wa ibnu abdi kan baiwa Allah ne wa kalimatu alqa'ila maryama kalma ce ta Allah dan zai ba maryam ko ta wa ruhu min ruhi da Allah ya alƙa wa annal jannata haqq kuma ka tabbatar da cewa aljanna tabbatar ya ji tana nan wa annan nar haqq ka tabbatar da cewa wuta tabbatar ya ji tana nan wa aqalahu dan aqalahu Allah min ajli abwab aljannati thamaniya sha'a wanda yake da wannan aqida yayi da Allah Allah zai shiga da aljanna da kuma ko da da Allah da ba قال وحدثني احمد بن ابراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن الاوفعي عن عمر بن هانئ في هذا الاسلام بمثله غير انه قال ادخله الله الجنه على ما كان من العمل ولم يكن من اي ابواب الجنه الثمانيه اشياء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى ابن حقانة عن ابن محيري عن السنابقي عن مبارك بن صامت انه قال دخلت عليه اجتماعية الناس دولة تبارك الزامن وهو في الموت ينا يتم يجب على ركيز في حجر طبق يتسير وكان عليه ينا بجر ما يجب على تبارك الزامن زي بردنيا تسكى أن تدعون بكي كبير جيد كما تقول تبقى لك تعطي مدة أخيرة الله لا أفضل إلى أمر من جديد ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله محمدا لكان رسول الله حيا وباقيا وهذا ذلك yasa tunda manzo Allah ya bar duniya ko kuwa zai bar duniya sarki da zai bar duniya da ba zai bar duniya wannan zai bar duniya ba ta zai bar duniya miji zai bar duniya ya ko kai ma za ka zo ka bar duniya wata rana ji a waye gari ba ba kai sai suna a lokacin da lokacin da kai ba kai din nan in an dauke shi na za a yi haka sai suna da kaddara wata ranar duk da za a yi komai ɗaukar su yawon da dabarar gida don ɗan adam ya yarda da mutuwa amma ba da mutuwa yana ganin shi ba za su kama da ran da ka farko ina za a kai ka kabar ka san ka sai ka gaba da kana da shi kabar duk wanda sai yaudare ka kai ka kabar kabar su kuma ta jira ku ka zo ka ci al'umma sai zo ka dubiya sai ba wani ba wani da kai ba wani da wani kai kadai Allah zai tsaya da kai kai kadai za a tsaya kai kabar kai kadai za a tambaye ka kai za a tsaya da kai kan sai kiyama ai ma hisabi wani kaza kaza kaza kaza ya za ka yi abin da za ka suna cikin sai ka da zalim sai ka kama hanyar Allah da ke sarki duk wanda zai haka ma ko da kuma ba ni kada Allah ya halice kuma ni kai za ka abin sama abin ne ni za na ta da ni Allah ba wani ni zai ka da yadda zai kuwa ta da dan ne zan za ta rayuwa ta da wani da annabi Allah ya kuma kuma na fara nan da rayuwarsa me yake dai na daina abin da ke da shi nake in kawai da ranar da da kuma Allah yake da ba ba da islamin zai fito yana kuka fa qala mahra bima kuntum to ba ka san ce kai hakima me yasa me yasa me yasa da kai kuma ko wallahi da ini shi shi da aka da na kai wallahi da ba ni ne shi ba zai ma shi da ranar kiyama wani in ka da aka an na wallahi da za a ba da ke tura ina ke ka wala in da an fa annaka wallahi da zan samu dama duk abin da zai na an bar da kai da kai maka kuma qala sana sai ubar da sana da cewa wallahi na rantsa da Allah ma min hadithin sami'tuhu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fi khair illa ataqakum ite babu wani hadisi da nake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuna da alheri a cikin wallahi na ku labari sai na ku labari hadisi da nake shi kaza na faɗa muku hadisi da nake shi kaza na faɗa muku hadisi da nake shi kaza na faɗa muku illa hadithan wahid sai hadisi kwaya ɗaya kacal shi ne na biyu da manzo Allah da taɓa faɗa muku wa sawfa uhaddithukum al yawm amma yau ga shi ranar tafiya ta zo kada dai Allah ya kare ni ya ya kafa ilimi ka koyi ya ya ka samu ilimi ka koyi ka sanar da duba sai za ka faɗa muku dan ku kare ki wajen Allah ba sai sarki wa sawfa uhaddithukum al yawm wa qad tuhita bi nafsi la kuma ran rai da ta سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما كما الله صلى الله عليه وسلم فدسوا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار الذي حرم رسول الله وتوك الله في حرم جامك نار الجواب آه. دوام من ذلك نار الجواب أي إن المسلمين الله إن الله يغفر الذنوب جميعا باب والذي الله الذي غفر أدولة الله قال حدثنا حجاج بن خالد بن الازدي قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال حدثنا انس بن مالك عن معاذ بن جبل قال في انكر ولا سيدنا معاذ ابن جبل الله كره تدري كنت رزق النبي صلى الله عليه وسلم رزق النبي او رزق النبي او رزق النبي صلى الله عليه وسلم na kasance manzon الله ya goya kan kafar awarsa manzon Allah ya kowa ليس بيني وبينهم الا بكرة الليل باب قوة كاننا نسجد باين لما الله سيدي باب من الصدرات كاننا نسجد دم خلقي وعدت لك فأبوكم من جيو وعلي لما الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك أمسى أمسى وأمسى وأمسى أرضك بكيك لكن ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله رسول الله manzo Allah bai ce ko ba ana tafiya ana tafiya zuwa kan kusa ce kuma kala ya mu'azu bin jabal yace ya kai ma bin jabal kun labbaika rasulullahi wa ta'ala kuma sara sa'atan kuma kala ya mu'azu bin jabal kun labbaika rasulullahi wa ta'ala sai da aka fada suna tafiya ya mu'azu labbaika wa ta'ala kuma Allah ya ce aka ce aka tafi kuma ya mu'azu labbaika wa ta'ala kuma Allah ya ce aka tafi ya mu'azu dole mu'azu ya kakkau da Allah zai mun Allah wa al'amrin al'amrin Allah ya ce ta kada لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما حق الله على العباد؟ هو كان من يقول حج من ألا يوجد كان بايعك حج من ألا كان بايعك وجوبا أنا قلت الله ورسوله أعلم قلت لما من جنس تشكى كله قال كما قال عيسى إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا إذا حج من ألا كان بايعك وموت صبر أي قلت من شيء قلت الشفاء كون كرة قلت من الجاهلية an gama wannan hakkin Allah akan bayi sai da aka kira muwatu gaba ya ba su mu'atu min mu'akkara baita fa alai shirku sannan ki ko kuma hakkin Allah ko akan bayi yake Allah ban yi da su yake hakkin Allah akan bayan ba wujuban fardan ku bauta masa shi kadai dan tsara ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم alka biri ma ibadi ala Allah kuma bayi a kan ubangi da Allah bayi su bayi Allah kuma dan dama ne Allah ba wanda yake Allah zai kira ka ba Allah mun gane ko akwai bambanci tsakanin da bayi lahi ala wujuban wa fardan in ba kai da ma ba ibadi ala Allah yake dama da zai bako ko kada su da za Allah da ƙarfi Allah ya sa ta antaka da lima haku da Allah ya fi za ku alu bari ka ku a wajen Allah in kuka bauta ta masa ba su yi ka ba kala kuntu Allah wa a alam ya yi ke da manzo da kuka kai kala Allah ya addu da ya ke kuka kai ta ba su yi ka ba Allah ba zai yi azaba Allah ya addu ha ba zai za su dawo a cikin wata ke ko قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليم عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار من قال له كفيل هناك زياده في هذه الروايه اتى بانه على الحمار واسوه الحمار كفيل من قال لنا ان الرسول ياتي بنوت كفيل اهداه اليه من خوفه daga sarkin masar ya aiko da ma'amiyar da tafiya a Allah ko kuma idan da makarata wannan da ya kai an fara da da tafiya da a Allah ko da kuma ba da ya ko da wanda wannan da ya aiko ba ma ne da tafiya da mai ya fi musulmi ne a da ba ta ta da yawa ruwa ya ma قال فقال يا معاذ yake ruwa ya ma ya halatta to yau kuka kan zama kwashi kuna yau in ka karba kina ka karba in ka karba kan karba immer grosser sulla gamba. E siccome mi hanno spiegato ne ba wani ana ce duk kuma ba ma'ana ya yi haka ba shi da da da to da ne sai ka a mutane wanda ka ce a ba haka bai wannan da aka tunta da shi kan nan gurin kala da shi eh abin da yake nufi shi ko an bai da ba ta zama da shi nan nan ba ba shi ne shi ne zama ba ba ba shi wannan dan Allah ai adalci a ba saboda dumanan kuma da za ka cikin wafa duk inda ka kai da sanannu ka ina wa da dumanan kuma da za ka saboda wannan summa take da ya wannan summa banza da wasu suka da imanin da kuma da wata mutum da malamai ce kana kallo kana da abinci cikin azumi da yar hali da azumi da abin kana kallo su amma da wajen Allah suka ji haka za su daura zuciyarka ba kuma ba ba kuma za su ce ba da saboda wannan summa ai banza dan da jin yanzu kana kuma da girbi da imani da da kuma saboda kimanin ciwo ko masara ko kuma ciwo ne ko saboda wannan kimanin ciwo da duk yunwa inda da kai wallahi kana ba ciwo ne ko da Allah ba za ku yi kana wannan wannan kake da kuma da ciwo ne kimanin wa ko sai kar gura ko ko yunwa ba tsoro ba ba ko barazana ce da shi duk inda kake da sanin wallahi ko sai kar gura ko ko ba ka yi lokaci ya to hadisi mu'az wannan hadisan suna da yawa na da ila hadin Allah amma akwai da magana da malai ko tsara da yake ne da bayanin da ma shi da da Allah duk dole sai an to shi ba da kai da hadisi ne da mun sake rashin adalci ne suke wai ne babban maki wannan gwamnati alhaji kuma sai da wannan gwamnati na zuwa take a kira karatu da hadisi